بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله إذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة ف... ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين إذا قيل في المباء المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبته ذلك تبع لمحبته وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه لا يكون محبا له ولا يقال إن هذا يحبه ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته فإن محبة المقصود وإذا استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة الوسيلة فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين محبة العوض والسلامة أم محبة العمل أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك بل كان يستأجر الرجل من لا يحبه بحال بل من يبغضه وكذلك من ابتدى نفسه بعمل بأمل من عذاب مؤذن لا يقال إنه يحبه بل يكون مبغضا له فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه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 barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan cikin garin katsina a kofar kaura a wannan yammaci namu na ranar talata daren laraba sha takwas ga watan safar miladiya hijira kan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu mai albarka cikin karatun littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin da shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 58 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi shine na 102 idan ba a manta ba ibn taymiya yana kan bayanin gabar al-mahabba san Allah ko kuma san da Allah yake yi wa bayansa ko san da bayi suke yi wa ubangiji wanda yana raddi akan waɗanda suke ganin cewa inna Allah la yuhibbu wa la yuhabbu Allah ba a jingina masa so ba a cewa yana so kuma shi ma ba a cewa ana san shi ibn taymiya ya ce wannan mummunar aqida ce wacce ja'at ibn dirham shi ya kirkiro ta ya halakar da mutane da dama a kanta suka kore wa Allah al-mahabba min jihataini min jihati al-ibadi li rabbihim wa min jihati ar-rabbi suka Allah al-mahabba shi ba a san shi kuma shi ma baya wanda wannan yayi tasiri cikin mu'tazila su ma suka ɗauki wannan magana sannan yayi wani nau'i na tasiri cikin al-asha'ira su ma suka ce inna Allah la yuhibbu yuhabbu wa la yuhibbu za a iya asoshi, so shi amma shi ba a jingina masa so ba a cewa yana so sai dai a ce yana son da'ar mai da'a ko a ce yana son sakan kawa mai da'a to wannan aqida ita ce ibnu taymiya yake kokarin ya warware domin almahabba mahabba din nan kamar yadda yayi ta bayani a baya akan ta ne aka gina addini baka cewa Allah shine abin bautar ka sai kai masa cikakkiyar soyayya cikakkiyar soyayya nan ita ce za ta sa ka bauta masa kamar yadda yake so sannan ka so annabawa kaso manzanni kaso annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaso salihan bayi sahabban annabi sallallahu alaihi da danginsa da malamai waɗanda suke na Allah kaso dukkan wasu ayyuka na kwarai waɗanda Allah yake so sannan ka duk abin da ya ci karo da wannan ka ki dukkan wani wanda yake kin Allah kaga wannan da jigon addinin gaba daya a kansa aka gina addinin to idan ya zan wannan jigon an ce za a girgide shi a tumɓuke shi kaga babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske shi yasa ibnu taymiya ya faɗaɗa batunsa akan wannan gaba domin ita ce tushen addinin al-mahabba hiya aslud din kulli to yake cewa wa idza qila fil muta'il ma'budi inna hadha yuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu fa inna mahabbata zalika tab'un li mahabbatihi su da suke cewa ai ba a cewa ana son Allah sai dai a ce ana son yi wa Allah da'a ko ana son yi wa Allah ibada amma ba za a ce ana son Allah ba yace to wannan tufka ce da warwara domin idan ka ce ba wanda ake yi wa da'a ake bauta masa ka ce wannan ana son yi masa da'a ana son yi masa ibada fa inna afwan inna hadha yuhibbu ta'atahu haka ya kamata inna hadha yuhibbu ta'atahu wa ibadatahu fa inna mahabbata zalika tab'un li mahabbatihi wato ubangiji yana son mai masa da'a yana son da'ar da ake masa ko yana san ibadar da ake yi masa ko kuma shi bawa yana san wato duk zai iya za iya karanta shi da wajhin biyu ko kace inna hadha yuhibbu ta'atahu ko yuhibbu ta'atuhu shi Allah kenan wa ibadatuhu ana san a bauta masa ana san a yi masa ibada fa inna mahabbata zalika tabu'un li mahabbatihi ka so yi wa Allah ibada ko ka so yi wa Allah da'a wannan ai ya samo asali ne daga san Allah din inda ba za ka so inda baka san Allah ba za ka so yi masa da'a ba ba za ka so yi masa ibada ba wa illa faman la yuhabbu la tuhabbu ta'atuhu wa ibadatuhu duk wanda ba a san shi to kaga ba za a so yi masa da'a ba ba za a so bauta masa ba a ce kaga idan har sun yarda cewa ana san yi wa Allah da'a ana san yi wa Allah ibada wannan dalili ne da yake nuna ana san Allah inda ba a san Allah to ba za a so yi masa da'a ba ba za a so yi masa ibada ba ومن كان لا يعمل لغيره ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض yanaluhu aw li dafi uqubatin fa innahu yakunu mu'awidan lahu malam yace dukkan wani wanda yake la ya'malu li ghairihi illa li iwadin yanaluhu baya yi ma wani aiki sai dan abin da zai samu na na lada wato na abin na, na abin da zai za a biya shi dan wannan zai yi aiki zai yi aiki saboda za a biya shi ladan aikinsa ko ku a zai yi aiki don ya samu kariya daga wanda yake wa aikin kaga wannan ya zan yana mu'amalantar wanda yake yi wa aikin mu'amalar ba ni gishiri in baka manda zan yi maka aiki ka biya ni ba zan yi aikin ba sai dan zaka biya ni in ba zaka biya ni ba zan yi aikin ba ko ku a zan maka aiki domin in kare kaina daga wata ukuba don haka in ba dan wannan ba to ba zan yi aikin ba kaga ya zan yana yin aiki ne dan wani dalili ba dan shi wanda ake yi wa aikin ba yace kaga wanda ya zama mu'awidan mai mu'amalar ba gishiri in baka manda aw muftadiyan minhu ko kuma wanda yake kokarin kubutar da kansa la yakunu muhibban lahu kaga wannan ba za ce yana son wanda yake yi wa aikin ba mutumin da za ka yi wa aiki dan zai biya ka ko za yi wa aiki dan zai maka zai baka wata kariya kaga anan ba kana yi masa aiki dan kana san shi bane kana yi masa aiki ne dan abin da zai baka ko dan abin da zaka samu daga wajensa wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu kaga ba a ce kana son wannan ba dan kawai kana aiki zai biya ka a ce kana son shi ko kuma kana aiki dan ka samu kariya daga wajensa ba a ce kana son shi ba to kaga mu san da muke yi wa Allah ba irin wannan bane ba muna san Allah bane saboda wani abin da zai bamu inda ba zai bamu wannan abin ba za mu so shi ba ko a ce muna san Allah saboda zai kare mu daga wani abu in ba dan wannan kariyar da zai bamu ba ba za mu ba za mu so shi ba ba haka soyayyar mu take ba muna san Allah ne dan shi ne Allah saboda zatin sa muke san shi saboda ya tattari sifofi na kamala sifofin da ya zama wajibi a so shi don haka shi kadai ne ake so da zatihi babu wani abin da ake so da zatihi sai Allah duk wani abin da ake so ana so ne ana san shi ne li ne? to duk kuma wani abin da zai sa ka so wani abu in bai zama shi Allah din ne ba to nan ma kuma soyayyar ba daidai bace ka so Allah dan shi ne Allah sannan ka so wani Allah saboda Allah wannan ita ce wannan ita ce soyayyar da take daidai kakkaso Allah saboda wani dalili wanda yake kharijul an zatihi kaso Allah kawai saboda kana samun kuɗi ran da kaji baka samu to kuma sai kubata ko kaso Allah saboda ya bar ya barka da lafiyarka ran da kaji rashin lafiya kuma sai kaji baka san shi to kaga wannan ba soyayya ce ta gaskiya ba haka nan ko kaso Allah kawai saboda kai dai kana tsoron kai saukan ba da wani bala'i ba za ka so shi kaga wannan ba ba soyayya ce ta gaskiya ba ka so shi da zatihi dan zatinsa wanda ita ce soyayya ta gaskiya haka nan duk kuma wani abu da zaka so ba shi ba to zaka so ne saboda soyayyar Allah zaka so wane saboda wanan nan yana cikin masu yi wa Allah da'a yana cikin waɗanda Allah yake so don haka kai ma kake son shi zaka so wani aiki saboda aikin nan yana cikin abinda da Allah yake so don haka zaka so wannan aikin ko kuma za ka so ka ci ka sha saboda ka samu karfin da za ka bauta wa Allah ba dan kawai ka ci dan ka ci ba ko ka sha dan ka sha wanda ya zan sha ne ko ci ne ba dan Allah ba duk abin da kake so dan adam yana son ya ci dan ya samu ya samu karfin da zai bauta wa Allah haka nan zai sha dan ya samu kuzarin da zai bauta wa Allah zai yi aure domin baqa'i naslil insani ala wajhi al-ard dai zan dan adam bai gushe ba ana samun shi a doron ƙasa wanda zai rika bautawa Allah saura kaga duk abin da ka so ka so shi ne dan Allah to wannan soyayya ita ce daidai to shine yace amma wanda za a so shi saboda zai bada wani abu kaga dan wannan abun aka so shi ran da ba zai bada ba za a so shi ba ko ana san shi dan ana jin tsoron sa za ka sai a nuna ana san shi ko dan zai bada wata kariya to wannan kaga ba a cewa ana san mutumin ko da an ce ana san shi to ba so ne na gaskiya ba yace wala yuqalu inna hadha yuhibbuhu wa yufassaru dhalika bi mahabbati ta'ati wa ibadati a ce ana san wannan sai a ce ana san ibadar ta ne ko ana san yi masa da'a yace wannan wannan tawili tawili ne wanda yake gurgu fa inna mahabbatal maqsudi wa in istalzamat mahabbatal wasila yadda ya rubuta au ghaira mahabbatul wasila kamata yi ya zama kamar yadda yake cikin a wasu nusakh na na shi wannan littafi فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة أكي كما أو أبر ما غير بني أو أبر بمحبة المقصود عن محبة الوسيلة وتسن أبن ديك شيني غاية شيني مقصودي ko da ko san makasudi daman zai iya tattara san wasilar da za ta kai ka ga makasudinka da gayarka misali kana son Allah san ka da Allah ya kunshi san abin da zai samar maka san Allah din saboda haka ya kunshi san ibada ya kunshi san da'a ya kunshi san manzon Allah ya kunshi san salihai ya kunshi san kitabu wa sunna kaga wannan wasila ce da za ta kai ka ga maqsudin ka shine Allah saboda haka san maqsudi ya kunshi san shi ita wasila din da za ta kai ka ga maqsudi aw ubbira bi mahabbati al-maqsudi am mahabbati al-wasila ko a ce ana son makasudi wato ana son Allah amma wannan ana nufin ana son ita wasila din kamar yadda Allah ya ce yuhibbunahu sai suka ce yuhibbunahu ay yuhibbuna ba'atahu ko yuhibbuna ibadatahu kaga yadda suke cewa an yi ta'abiri an mahabbatil maqsudi bi mahabbatil maqsudi an mahabbatil wasilati an yi amfani da jumlar da take nuna san shi Allah amma ana san ana nufin san ibadarsa san da'arsa yace fa inda zalika yaqtadi an yu'abbara bi lafzaini kaga wannan zai sa ya zan an yi fassarar da lafazi guda biyu ne mahabbatul iwazi wa salamati an mahabbatul amali kana san abinda zaka samu na na na, na shi sakamako din wato na na biyan ka da za a yi sannan kuma har ila yau ba ka san aikin da kake yi ibn taymiya zai bada misali akan wannan wanda shi san ubangiji ba haka yake ba san ubangiji baya da alaka da aikin da wato da da aikin da shi kake kana son shi ne da wannan aikin kana yin sa ne saboda shi yana san aikin in yau yace ce baya son aikin to zaka da aikin yau da Allah zai ce baya son sallar da muke yi a ce ya ce ya an fasa kamar yadda wasu hukunce hukunce ake shafe su lokacin musulunci alkur'ani yana sauka ai ana shafa wasu hukunce hukunci da a ce kaza ake daga baya a ce an shafe wannan to kaga aka shafe shi nan kai ba za ka yi aiki da wannan ba daman kana aikin dan ya ce kai ne to iya ta ya dauke maka shi ya dauke maka ba za ka ce kai wannan aikin sai ka ci gaba da yi ba wanda ya nuna kenan baka san shi wanda ya saka aikin to kaga wannan san Allah kenan amma wani wanda kake san shi ba Allah ba kana san shi saboda wani abu ne dalilin ranar da aka ce wannan dalilin ya kau sai soyayya ma ta tafi ce saboda kullum in ya fito sai ya baka wani kulli kullum zai danka maka wani kulli saboda ka wannan kullin yasa kake san shi ran da kaga ya fito bai danka maka ba ka dan hakura yau gobe ya fito bai baka ba ka hakura jibe bai baka ba sai ka fara kuma gasini ne ya kuma haka ko na masa wani abu ne ka je ka bada hakuri ya daina ya daina shikenan kuma daga nan sai zuciyarka ta fara canzawa sai ka gada in ka gan shi kana gaida shi kana dawo lafiya sai ka daina to kaga ashe wannan kullun yasa kake son shi <laughs> da kullun da ya zama babu shi shikenan sai kai ma kullun soyayya sai ta kwanci sai ta kwanci to kaga shi Allah ta'awulin mu da shi duk ba haka bane واما محبه الله فلا تعلق لها بمحبه مجرد العوض amma shi ubangiji kansa ba ya da alaka da san shi abin da zaka samu abin da zaka samu ubangiji zai maka wannan saboda masoyi yana yana faranta wa masoyin rai don haka idan ka so shi shi kuma zai so ka in ya so ka kuma zai maka abin da abin da masoyi yake yi wa masoyinsa dan ya faranta masa <coughs> ne bala yace ala tara anna man istajara ajiran bi'wadin la yuqalu inna al-ajira yuhibbuhu li mujarrad dhalika ba ka ganin cewa wanda ya ɗau ma'aikaci lebura dan ya biya shi ba a cewa leburan nan yana sai shi kawai saboda haka a yana son wannan aikin da ya bashi dan zai samu kuɗi za ka kira lebura ya haƙa ba rijiya yi leburan nan ba ma ma abin da ya haɗa ku ba jinsin ka bane ba kabilar ka bane ba dan garin ku bane ba addinin ku ma ɗaya ba to ba a cewa kawai dan ka kira shi ya ka taya maka aiki shikenan sai a ce yana son ka ba zai yiwu ba saboda shi yanzu nan dan wani abu ka kirawo shi zaka wannan abin shi ya kawo shi zaka da ma kun zo kun ya fara abin da din ba ku daidaita ba zai tafiyar sa kila ba zai ƙara neman ka ba yace bal kar yastajiru rajula man la yuhibbuhu bihal tayu wanda kar yastajiru rajula man la yuhibbuhu bihal ka iya ɗauko mutum ka sa shi aiki a ba ka san shi ma gaba ɗaya mutum na iya abin nan wanda baya son mutum zai iya ɗauka sa aiki ɗaukan mutum ya maka aiki ba shi yake nuna cewa kana san shi ba ko shi ya maka aiki ba shi yake nuna yana son ka ba bal man yubghiduhu da yayi masa ya maka aiki ya san ka yana ma kin ka wa kadhalika man ibtada nafsahu bi amalin min azabin mu'adhdhib ko wanda ya fanshi kansa ta hanyar yin wani aiki saboda wani abin da ya fanshi kansa daga mai masa azaba mai wahalar da shi ya an kama shi an daure shi aka ce ba za a sake shi ba sai ya yi aiki iri kaza ka zai yi wannan aikin ya fanshi kansa kaga yin wannan aikin ba shi ke nuna yana son wanda yake masa azaba ba a nan aiki yake dan ya fanshi kansa lokacin da yake wannan aikin dan ya fanshi kansa ba a cewa yana son wanda yake wa aikin kaga ashe kenan ka so aiki ko ka yi aiki dan wani dalili baya nuna cewa kana son wanda kake wa aiki Ba ka an ce muna son Allah wannan so ne na zatin sa wannan son shi ya haifar da aikin da muke yi ba aikin da ya haifar da san ba san shi ya haifar da aikin la yuqalu innahu yuhibbuhu bal yakunu mubghidan lahu zai zama ma yana kin sa ne saboda yana masa azaba ya kama shi ya daure ya ce ba zai sake shi ba sai ya aiki iri kaza saboda kaga ba yadda za ka ce wannan da yake aikin nan yana kan wanda yake wa aiki فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن أن أن لا يكون معناه وأن يكون معناه هكا يا أولاد يا za ta bata magana ko fa ulima anna ma wasafa nan sai muka gane cewa abinda Allah ya sifanta bayan sa mu'minai da shi min annahum yuhibbunahu na cewa suna son shi da Allah ya ce yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu yamtani'u wannan zai koru an ya kuna ma'anahu illa Allah ya kuna ma'anahu illa mujarrada mahabbatil amal alladhi yanaluna minhu yamtani'u ya kuna ma'anahu na'am ladin za ta zo na'am يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المخلوقة kaga tunda Allah ya ce suna son shi muka kuma fahimci cewa san aiki ba shine san wanda kake wa aiki ba to kenan ashe tunda Allah ya ce suna son shi ya kamata wannan ya zama ya kore ya zan ma'anarsa shine san suna son wannan aikin kawai wanda da shine za su samu wasu bukatunsu wasu halittattun bukatu da ubangiji ya ce zai basu min ghairi an yakuna rabbuhum mahbuban aslan yazan suna yin wannan suna son wannan aikin ba shi suke so ba shi kwata kwata baya cikin da'ira wanda suke so kaga wannan ba zai yi ba a hankali sannan malam yace wa aidan wa aidan فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم ثم العشق وآخر المراتب هو التقيم وهو التعبد للمحبوب والمتيم المعبود معبد وتيم الله عبد الله فإن المحب يبقى قلبه ذاكرا معبدا مذللا مذللا لمحبوبه وأيضا قسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم وأيضا فلو كان هذا الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحس والإدمار فالمجاز لا يطلق إلا بكلمة تبين المراد ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن يكون الله محبوبا وألا يكون المحبوب إلا الأعمال لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة بل ولا في العقل أيضا وأيضا فمن علاقات المجاز صحة إطلاق نفيه فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب كما أطلق إمامهم الجاد بن درهم أن الله لا يتخذ إبراهيم خليلا أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين وعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة قال يتي وأيضا هر إلى يوم فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم a baya ya gaya mana cewa lafazin ibada ibada da muke faɗa ibada ibada abinda take nufi kalma ce da ta kunshi cikakkiyar soyayya da cikakken kaskantar da kai wato idan muka ce bautar Allah tana nufin cikakken soyayyar Allah da kuma cikakkiyar kaskantar da kai ga Allah wanda shine kalmar abinda kalmar ibada take nufi haza kana me yace a wajen ka kana kalbul ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات وتسويا تزوجيا soyayyar zuciya a cikin abin nan a cikin mutane wacce Allah madaukakin sarki ya halitta a cikin zukata na mutane hawa hawa ce wannan larabawa suke da wannan wato bayani daki daki su abun su kalmar soyayya kalma ce mai faɗi soyayya hawa hawa ce akwai matakin farko sannan mataki na biyu na uku na hudu wanda wasu malamai suna kai ta har mataki goma kamar Ibn qayyim a cikin rawdatul muhibbin ya ambato mataki goma na soyayya wato soyayya ta kan fara da wani mataki sai ta rika karuwa sai ta kai kuma wani zango sai ta karu sai ta kai wani zango har ta kai matakin karshe wanda babu sama da shi kuma to haka soyayya take kuma su larabawa da yake yaran su ba yana da fadi ba irin sauran yarurruka ba ne waɗanda suke masu kunci sai ya zan kowane mataki yana da sunansa ba suna ɗaya gare shi ba dukkanin kowane mataki dai soyayya ce amma kuma tana da wani suna mu muka kira soyayya da suna daban-daban mukan ce soyayya mukan ce bege mukan ce kauna ko mukan ce menene kuma shi kenan sun kare soyayya bege kauna so ita ce soyayya din eh to akwai kuma sauran wasu kalmomi na zamani na samarin zamani matowa ya mato <laughs> to amma su larabawa suna da waɗannan daman can shi ne na ibn taimiyya yake ishara cewa ita soyayyar hawa hawa ce matakin farko shi suke kira alaka matakin farko na soyayya sunan shi alaka ta'alluqul qalbi bil mahbub wato zuciya ta rataya da abin da take so kaga matakin farko rataya ne da an ce wani ya rataya to ya kamu mukan ce ya kamu ko a hausa Ko wannan shine matakin farko al'alaka mataki na biyu irada irada shine bainul qalbi ila al mahbub zuciya bayan ta kamu sai kuma ta shiga karkata zuwa ga wanda take so to wannan karkatar mataki ne shi ma daga cikin matakan soyayya sannan mataki na uku shine sababa sababa shine tsiyaya wato zuciyar ta tsiyaye kuma subhanallah <laughs> wato yadda ka san in ruwa ya fara tsiyaya daga sama ba yadda zaka yi da shi kuma dole sai ya kai ƙasa to haka zuciyar za ta rika tsiyaya ba yadda zaka yi da ita to kaga abin yana gaba gaba kuma shi ne sun ba sababa sababa mataki ne na uku wa huwa sababul qalbi ilayhi wato zuciya ta rika tsiyaya tana kwarara zuwa ga wanda yake so sannan mataki na na hudu al-gharam al shine lazimta wato ta yadda zuciyarsa za ta zama a koyaushe kawai tana tana tare da wannan abin da yake so kaga ko bacci ka tashe shi sai ya sai ya faɗi wannan abin da yake so zuciyar sun talizumci kuma abin ba su rabuwa in ba an ce a raba su ba za su rabu ba ko abin da yake so din ya masa nisa sai rika ganin shi kurkusa ko abin da yake so din baya gaban shi sai rika ganin shi a gabansa to kaga wannan shine mataki na hudu shine algaram sai mataki na biyar shine almawadda almawadda saboda haka sun zama kamar jiki guda sai ya rika jin kamar shi ne wanda ake wanda yake so ne almawadda sai mataki na shida a ashagaf kamar yadda Allah madaukaki ya bamu labarin imra'atul aziz wa qalat nis wa qala niswatu min ahli al-madinati imra'atul aziz تراود فتاة عن نفسه shagafaha hubba, حبا شغفها حبا إلا إنا لنراها في ضلال مبين shagafaha kalmar shagaf din da suka yi amfani da ita mataki ne na soyayya wato gaba daya kan ya ya ya ya mamaye murfin zuciyarsa gaba daya ya rufe zuciyar ya zama murfin zuciyar ta ta yadda babu kuma abin da zai shiga zuciyar ko ya fita abin ya rufe ya rufe to haka Allah abin da ya sifanta san da ita imra'atul azizi ta rika wa annabi yusuf alaihi salam so ne wanda yake wasala ila shighafi qalbiha ya kai kokon zuciyarsa to sai mataki na shida shi da ishq to shi mataki na al wato ya haukace ya ya kai wani matsayi na kawai bugagge ne ya bugu da su wanda Allah ya sifanta mutanen annabi Lut amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu lafi sakratihim wato sun sun zama kamar waɗanda suka sha abin maye me yasa suka bugu har ba sa fahimtar ma abin da Lut yake gaya musu wannan ishku din ne to shi wani mataki ne da mutum in ya kai wannan to kawai a sallama shi wannan zai iya kashe kansa ma a akan haka dan ya haukace gaba daya baya ganin komai kuma to bayan da sai at-tatayyum at-tatayyum shine al-ta'ab abina abina ya zama al-mu'abbad al-mutayyib al-mu'abbad ya zama kawai kamar bawa kamar gaba ɗaya ya sadaukar da kan shi ga wanda yake so sai inda wanda yake so ya shi kamar yadda bawa yake a gurin mai gidansa sai inda yayi da shi sai abin da ya sa shi to shi ya kai wannan matakin kuma anan shine ibnu taymiya yace wa akhirul maratib huwa tatayyub ya kira shi akhirul maratib martaba ta ƙarshe to amma wasu suna raba at-tatayyub da at-ta'abbud kuma wasu suna ƙara al-khulla da ta gabata a baya alkhulla sai ita ce ta ƙarshe da babu kuma sama da ita to wannan duk matakai ne na soyayya wal mutayyam al mu'abbad wa taymullahi abdullah kalmar mutayyam da larabci tana nufin al mu'abbad wanda wani abu ya bautar da shi wanda wani abu ya mai da shi bawa to idan so yayi rika yayi tsanani sai ya bai da wanda yake so bawa ya zama bawan masoyinsa sawa abin da yake so din nan mutum ne ko kuma a wanda abin da yake ba mutane ba mutum bane idan mutum ne ya zan ko me ya zai yi kawai jira yake kawai a bashi umarni me ake so to zai yi kawai ba ruwansa da abin daidai ne ba daidai bane maslaha ta ce ba maslaha ta bace kaga wanda ya zama bawa shi yasa a sallallahu alaihi wasallam ya nuna waɗanda suke bacewa wajen neman kuɗi har ta kai su ga su so kuɗi kamar yadda suke wato san kuɗin su ya kai wannan matakin ya kirawo mai irin wannan san kuɗin da bawa yace isa abdul dinar ta isa abdul dirham isa abdul qatifa isa abdul khamisa isa wan takas fa idza shika falan takash dan yace bawa bawa dinari da dirhami wato bawa naira da dala ya halaka kage kira shi bawa bawan kayan alatu na daki. bawan ah, ah, kayan sawa wato shi a rayuwarsa ko menene zai yi inda zai samu waɗannan abubuwan kaga ya zama bawan abu ta yadda ba abin da yake tunanowa a zuciyarsa sai wannan abu ke yasa annabi ya kirawo shi bawa kaga san da yake yi wa abin ya wuce iyaka fa innal muhibba yabqa qalbuhu mu'abbadan mudhallalan li mahbubi wanda yake so zuciyarsa takan wanzu tana mai bautuwa ga abin da take da abin da yake so haka nan za ta wanzu tana mai kaskantar da kai ga abin da yake so saboda haka kullum abin da yake so din fulgar da yake yi in ya fulge shi kuma ba ya turjiya don dama abin da soyayya kan haifar kenan za ka sa al-ma'bub ya rika fulgar ka idan soyayya ta bangare biyu ce sai ka fulge shi ya fulge ka amma ta bangare da ce kai ka ake fusga amma kai baka iya fusgowa sai zan ka kaskanta a gaban wanda kake so wa aidan fasbul inabati ilayhi yastadil mahabbati aidan mala yace haka nan kalmar inaba wato bai da al'amari zuwa ga Allah ita ma ta kunshi soyayya don baka bai da al'amarin ka zuwa ga wanda baka san shi ko yake kana bai da al'amarin ka ne zuwa ga wanda kake so rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib to wannan kalmar anaba din tana nufin mayar da al'amari zuwa ga Allah mayar da al'amari zuwa ga Allah ya kunshi soyayyar ita kanta wa ma ashba zalika min al-asma'i kama taqaddam da sunaye ira iran wanda da suka gabata irin su tawakkali tawakkali ya kunshi mahabba kana tawakkali akan wanda kake so ba akan wanda baka san shi ba wa aidan falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abinda suka faɗa cewa da yuhibbunahu yuhibbuna ta'atahu ake nufi ko yuhibbuna ibadatahu ba shi karan kansa zatin ubangidan ake so ba a ibadarsa ake so da'arsa ake so wai shi yafi karfin a so shi da abinda suka faɗa gaskiya ne me yace a haka na jin akwai babbanci da sanawa ne sai wannan majazi ne wato abinda suke ake nufi da majazi a harshen larabci shi da ai amfani da kalma ba a ma'azinta na hakika ba suna cewa kalmomi a larabci akwai haƙiƙa akwai majaz akwai kalmar da aka yi amfani da ita a ta na asali akwai kuma wacce aka are ta aka yi amfani da ita a mahallin da ba nata ba kamar misali kalmar al'asad al'asad suka ce asalin kalmar al'asad yana nufin wannan dabbar wato zaki al-haywan al-muftaris wato zaki amma akan yi amfani da zaki ana nufin jarumin mutum a ce kai wala zaki ne kaga ana nufin wala jarumi ne ce ka kalmar zaki akwai ma'anarta ta asali wannan shi ake cewa hakika akwai ma'anarta ta majazi ita ake cewa wato akwai ma'ana da ba ta asali ba wanda ake cewa majazi wato kamar zaki jarumi to suka kawo abin nan kaga kenan aka ce yuhibbunahu akwai majazul hadfi anan ma'ana akwai wata kalmar da aka share maimakon a ce yuhibbuna ta'atahu sai aka share kalmar da'a sai aka ce hu wanda shi suke kira majazul halfi kamar fas'alul qaryata allati kunna fiha wal ira allati akbarna fiha wa inna lasadiqun kaga al-is'al al-qarya ay is'al ahla al-qarya an share kalmar ahl sai aka ce a tambayi al-qaryar ma'ana a tambayi mutanen al-qaryar wanda shi suke kira majazul hadfi majazi na ashare wata kalma wacce ba zai yi a fahimci maganar ba sai dole an kawo ta a cikin ma'ana kenan da Allah ya ce yuhibbuna suka ce akwai majazul hadfi anan ma'ana yuhibbuna ta'atahu tunda shi ba za a yi ba zai yi a so shi ba kamar yadda ba za yi ka tambayi alƙarya ba alƙarya gari da gine-gine da gidaje ba za ka je ka tambayi gida ko garu ba ana nan a tambayi mutanen da suke cikin alkarya din suka ce ibnu tabi'a ya ce to da a ce yadda suka faɗa din daidai ne kun san ibnu tabi'a shi bai da cewa akwai wani majazi ba shi duk kalma duk jumla hakika shi ba wani majazi da wata hakika a nan yana tattaunawa da su a bisa yaran su ne amma shi a ra'ayinsa bai yadda akwai hakika akwai majaz ba shi ya ce duk magana hakika ce kun san an ta takaddama da jimawa wasu suka ce duk ma wata magana da ake yi a duniya majazi ce ba hakika ba ce duk maganganun mu majazi ne in ce na ina zaune a masallaci to wannan majazi ce ai ba dukka masallacin da zaune ba wani bangare ne na masallacin kaga ina zaune a bangaren amma na cire bangaren ki kaga majazi kenan saboda haka dukkan wani abin da zaka ce ka ce ka ce na ziyarci Kano majazi ne saboda a wani guri a Kano ka je ba da ka Kano ba saboda kaga majazi ne wannan ba hakika bace ce ta saura ka galibin maganar mutane duk majazi ce, to shi wani taymiya ce duk ba majazin duk wata magana hakika ce saboda a da can an yi amfani da kalmar majaz wal hakika ko taqsimul kalam ila al hakika wal majaz wajen korewa Allah sa kamar yadda nan suke kokarin su yi to shi yasa shi kuma yace ai bai bayar da majaz ba shi yasa Ibn Ibn Qayyim a cikin littafin sa Sawa'iqul Mursala yayi wani fasali sunan shi kasru tagutil majaz wato karya gunkin majaz to shi kansa majatsin gunki ne bara ya karya shi ya kawo hujjojin wajen guda ɗari <coughs> sun yawa <laughs> to kamar wasu alƙarya sai ai ba majaz bane saboda ita alƙarya ai baiwa wurin da ba kowa kawai gini ne ka kira ta alƙarya dole sai da mutane saboda ka su mutanen suna cikin ma'anar alƙarya shi yasa Allah yake faɗa a cikin alƙur'ani wa kam min qaryatin ahlaknaha sai wa kam min qaryatin ahl walau anna ah, walau wa kam min qaryatin ahlakna fa jaa basuna bayatan aw qa'ilun qarya nawa buka halaka ai ba ginin kan aka halaka ba mutanen ciki saboda haka ba ta yi wa a qarya al qarya sai da mutanen da suke cikin ta sannan za ta zama qarya saboda ka wasu qarya ba majaz bane hakika ce sannan yace asad ana nufin dabba ko asad ana nufin jarumi ita wanda ba ba dan kun ce majaz shine ayi amfani a ɗauki kalma daga ma'anarta ta asali ayi amfani da ita a ma'anarta da mata ta asali ba yace to waye gaya muku asalin kalmar al'asar ana nufin dabbar in wani yace a asalin kalmar al'asar ana nufin jarumi da aka gano dabbar da take jaruma ita ma sai aka ce mata al'asad kaga ya juya maganar ko tunda kuma ba tarihi ba date da zaka ce ga date din da za a ke amfani da daga baya aka zo aka yace to ka ce min wannan shine asal ka ce wannan ba shine asal ba suka ce eh muna gane asal ne ta hanyar idan ka faɗi kalmar wacce ma'ana za a fara kawowa a rai ma'anar da za a fara kawowa a rai ita ce ta asali da zarar ka ce al'asad farkon abin da mutum zai fara kawowa a zuciyarsa dabbar zakin ba zai kawo mutum jarumi ba yace in an ce mutum jarumi to wata alama ce take nuna mutumin kake nufi idan ka ce na ga zaki dauke da littafan ka zai tafi masallaci kaga mutane da sun janna zo ba dabbar kake nufi ba mutumin kake nufi to ka ce dauke da littafan ka zai je masallaci amma ka ce na farauto zaki kaga za a fahimci zakin dabba kake nufi ba ba mutum ba suka ce saboda haka abin da yake bambance wannan majazi ne wannan hakika ce karina da za a fari da ita wato alamar da za ta fito a cikin magana ita ce za ta tantance maka wannan hakika ce wanda majazi ne to shine ibnu taymiya ce a ah, ai babu wata magana da ake fahimtar ta ba ba karina duk magana ai sai da karina yanzu kawai ka zo ka ce min zaidu kai to ka ga ba abin da zan fahimta zaidu zaidu to me zaidu yi dole yana buƙatar ka kawo cikakkiyar jumla in ko ka kawo cikakkiyar jumla to dole ne ma'ana da ma'anar ta je kwakwalwa ta da wuri yanzu idan ka ce na ga zaki dauke da jakarsa zai je masallaci kaga anan da za ta zo kwakwalwarka da wuri ba ta dabba ba ce saboda kaga ashe nan ma an yi amfani da ita a mahallin ta na asali waqfid lahu ma janaha dhulli janah janah ba ne fiffike ba ka kankanta musu da ka sassauta musu da fiffiken kankantarwa fiffiken tawazu ke kaga ba wani sakare da zai ji an ce janaha dhulli ya dauka mutum yana da fiffike amma Laraba suna amfani da wannan irin salon magana ne don nuna tawalu yace to saboda haka kowace magana a cikin siyakin ta ake fahimtar ta ba a fahimtar ta idan an an tsaya Ko wannan dai rigima ce doguwa da aka dade ana yi to shine ana ibnu taymiya yake cewa falau kana hadha alladhi qaluhu haqqan da abin da suka faɗa gaskiya ne min kauli zalika min kauni zalika majazan lima fihi min al min al izmar da cewa a cikinsa akwai shafe. wata kalma wal izmar da koyi ita wannan kalmar wato yuhibbunahu ay yuhibbuna ibadatahu sai aka shaka kalmar ibada aka koyi ta sai yace me fal majazu la yutlaqu illa bi qarina tubayyinu al murad shi majazi ba a yin shi sai an kawo wata qarina da za ta nuna cewa sai aka wata alama da za ta nuna cewa a nan akwai wani abu da aka shafi haka kawai kawai mutum ya bushe iska ce an shafi ba tare da wani dalili ba sai ka faɗi dalilin da zai sa a yarda cewa an shafi shi da abin da ibn taymiya ke faɗa da Allah ya yuhibbunahu suna son shi me yake nuna cewa an shafa kalmar an shafa kalmar ibada ko an shafa kalmar da'a nan babu wani dalili wa ma'lumun an laysa fi kitabillahi wa sunnati rasulihi ma yanfi an yakuna Allah mahbuban abu ne sananne a cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam babu wani dalilin da yake nuna ba za a so Allah ba wa Allah la yakuna al-mahbub illa al-a'mal babu wani dalilin da yake nuna ba za a so wani ba sai ayyuka la fi dilalati al-muttasila wala al-munfasila ba dalilin da yake hada da wannan ayoyin ba ko kuma wani dalili daban babu shi bal wala fil aqli aidan ko a hankali ma babu wani hankalin da zai nuna cewa ai shi Allah ba mutum bai yi so shi ba ya fi karfin a so shi hankali ba zai karbi wannan ba wa aidan fa min alamatil majaz sihhatu itlaqi nafihi yana daga alamar majazi a gurin su masu cewa akwai majaz yace alamar za ka iya kore shi wato za ka iya cewa aitul asada sannan sai kuma ka ce walaysa asadan bal bashara na ga zaki sai ka ce ba zaki ba mutum kuma ba kai ƙarya ba mutum ne dama sannan ka bar shi ka na ga zaki kana nufin mutum ne shi ba kai ƙarya ba suka ce ma za iya to alqur'ani akwai abin da zaka iya kore shi fa yajibu an yasiha itlaq alqawl bi anna allah la yuhibbu wa la yuhibbu ko la yuhibbu wa la yuhibbu kenan idan suka ce akwai majaz kenan Allah ba a san shi baya so zaka iya korewa da yace yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan kai kuma zaka iya cewa la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan a nan ba karo kake da alkur'ani ba ba jayayya kake da alkur'ani ba kamar yadda za a ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wani ya ce ma ja'a rabbuka duk da wanda duk zai kore sifar zai iya kore wannan kalmar da ya ce shi ba haka take nufi ba ce ar-rahman ala al-arsh istawa ya ce mastawa ar-rahman da haka duk wanda zai ce majazi ne zai iya korewa shi yasa ja'ad ibn dirham ya kore ubangiji bai rike annabi ibrahim khalil ba ya kore abinda ya kore cewa musa alaihi salam Allah bai magana da shi ba كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ومعلوم أن هذا ممتلئ بإجماع المسلمين مسلمين sun san wannan abun ba zai yiwu ba Allah ya tabbatar da abu wani ya zo kore shi fa ulima dilalatul ijma'i ala anna hadha laysa majazan to saboda ta hanyar ijma'i aka fahimci cewa wannan yuhibbunahu ko yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi sabba ko yuhibbu almutatahhirin wannan ba majazi ce bal hiya wannan hakika ce to za mu ga dai yanzu shekul islam ya shigo da mu wani wawa keken wadi na ilimi mai zurfi saboda ka sai a ya kashi ilimi yake kullum so ake ka kara gaba ka kai ta jin abin da ka sani ya kamata ka ji wani abin da baka sani ba wanda shi zai sa ka zama kai ma mai ilimin amma a ita mai bai ta maka abin da ka riga ka ji shi jiya ka ji shi ka ji sai zan ana bar an barka a guri guda kuma a ba laifi a nan dago maka wani abu mai nauyi tun kana faduwa in ka dauka har ka dauka ka miƙe kai gudu ma da shi saboda ka ku ji nauyin abin da ibnu tayyib yake nan dagowa na ilimi ai hakuri a haka sai ka ji cewa yau da gobe kana kana kana sabawa da <coughs> da maganganun sa <coughs> da in wani yazo zai baka wannan wayan sai ka fahimta da yazo yana ce maka ai majazi ne wannan ai ba ya wato dan ya maka barazana ka san wanda yayi ilimi ya gamu da wanda ilimin sa kadan ne da waɗannan kalmomin yake masa barazana ce to kai kai yanzu baka san cewa wannan majazi bane da Allah ce inna al rahman al aish istawa baka san cewa majazi bane sai ka ce kai zaka ta ni ba za ka tsorata daga wani majazi ba wani majazi kuma to saboda ka san lagon majazin kai ma eh, amma in ba haka ba shi kenan sai sai shi da bagu sai ka kama rawar jiki eh to me me a baka ma san majazi ba la ila kai jahili ne ba kai tsara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم wannan ya ce dai ta rubuto tambaya a baya ba an samu masa ba kuma yana ga tambayar ta tana da muhimmanci don abu ne da ya shige masa duhu yake bukatar shi dai a an samu masa tambayar ta sai ya ce game da maganar da aka ce Khomeini yayi a cikin littafin sa mai suna hukumatul islamiyya ko al-hukumatul islamiyya kuma an fassara shi da harshen hausa shi mai takardar ya ce ni ina ganin banga laifi a cikin abin da ya faɗa ba amma ba ina jayayya ba ne sai dai kawai akwai wani bayanin da ya ɗan gyara masa kuskuren kamar haka ya ce wato zai yi din zai kawo abin da shi kuma ya faɗa a cikin littafin kuma tul islamiyya yace ya ce a yau ina farin cikin sanar da ku cewa a yau kasar Iran a yau kasar Iran ma ta fi yankin Hijaz lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ta fi yankin Hijaz lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci ce saboda ko lokacin manzon Allah larabawa sun saba mata sun ki fita wajen jihadi har Allah ya gargade su a suratul tauba sun zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin ƙarya har Allah ya gushi da su bayan haka mutanen kufa ba su yi wa sayyidina ali alaihi salam da'a ba akwai wannan labari a cikin littattafan tarihi amma a iran mun ga yadda mutane suka ba da goyon bayan zuwa fagen jihadi ya ka duba shafi na takwas to ina mamakin wannan magana ta zama daidai duk wanda ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasarar da ya ci a rayuwarsa bai kamata ya ce wani a wannan karnin ya zo ya fi shi cin nasara da ina ga yana daga cikin girmama manzo sallallahu alaihi wasallam ka yadda cewa ya zo ya kuma ci nasarar da ba a taba cin irin samun ta tarihi ba a tarihi kaka bal inda a ce kubaini da a ce kubaini mu a gurin mutumin kirki ne da sai mu ce shi ma wani gara bata ce ta nasarar manzo Allah ya samu a suwaye yake takamar sun masa ya ba musulman ba musulman ba ya zo da musulunci yanzu kinta gani sai dauka nasarar ta ce ba ta manzo Allah ba yanzu ka je wata kasa wasu sun musulunta sai ka dauka nasarar ta kace ce ba ta manzo Allah ba waye ya zo da musulunci saboda sai dai ka ci alfarmarsa amma ba ka ce ka fi shi cin nasara ba in haka ne sai da Umar sai ya fi manzo Allah cin nasara saboda a lokacin sa daulolin musulunci daular musulunci ta faɗaɗa, ba inda bata shiga ba har farisan ya ruguza ya ruguza iran din ya ruguza daular rumawa ya jiga ta su a zamanin manzo Allah ba a yi wannan ba sai sai dan Umar ya ce na fi manzo Allah cin nasara in har ka yarda kuma ya fi shi cin nasara to ko kai ko sai ka yarda kuma sai na Umar wanda shine aduwul saladud sai yadda cewa ya fi shi cin nasara kuma ya fi to kaga wani akwai akwai kifewa sannan ka zo kace ce suratul tauba ta ta yi magana cewa an kifa ta hani suratul tauba ta sauka ta ba da labarin munafikai munafikai da ba musulmi bane ban can ba musulmi bane wanda ba musulmi ba ka ce ya kifa ta hani kuma har har ya zama abin wani abu ne da ba musulmi bane ne dai mutu wani jihadi zai je Allah ta law law kharaju fikum law law kharaju fikum ma zadukum illa qabalan wala awda'u khilalakum yabghurukum fitna wa fikum sama'una law Allah ce da sun fita ma da ba abin da za su kara muku ce ta barbarewa rashin fitar su ma nasara manzo nasara ce ga manzo Allah da sun fita Allah ce ba abin da za su kara muku sai ta barbarewa wa fikum samma'una akwai ɗan leken asirin su a cikin ku shi Allah da ya dakire su nasara ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam sanda yakin tabu wanda shine surat toba ta yi bayanin sa wanda wasu suka rika cewa la tafiru fil harb kullu naru jahannam ashaddu harran law kanu yafqahun wannan yakin sahabbai dubu talatin ne suka fita sahabbai dubu talatin ne suka fita jihadi har ya kai ka'ab ibn malik yana cewa da na fito madina ba wanda na samu sai mutumin da yake munafiki ko yaro karami ko mace ko tsohuwa ko mara lafiya dan sahabbai sun babe ba sai da ali ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya barke ya zauna jiran madina yake cewa ya rasulullah zaka banda cikin mata da yara a shekarar da sahabbai sun tafi kuma ka zo ka ce sun ki fita jihadi da yace laraba yana cikin sahabbai ba zai iya fito lokaci ya ce sahabbai domin yana neman yayi propaganda shi a Allah laraba sun ki fita jihar suwa suwa kake so su fita jihar dubu talatin sun fita mutum da kake so su fita duk yakin da soja dubu talatin ya suna da yawa ka ce wai sun ki fita jihar kai kuma naka sun fita to kaga wannan rashin hankali ne magana ce da take nuna mutumin da yake wannan maganar shi manzo Allah ma bai da shi ba sannan kuma ka zo ka ce sayar da ali mutanen kuhu sun ki masa biyayya ban sani ba haka ya rubuta ko kai ka rubuto masa haka in haka ya rubuta ka gane jahili ne bai san tarihi ba mutanen kufa ai su ne suka bi sayar ali mutanen sham su ne suka suka ki masa abin amma da mutanen kufa ya yaki da mutanen iraki ya yaki ka zo ka ce wa mutanen kufa sun ki wa sayar da ali biyayya in haka ya rubuta ka ga wanda ya nuna cewa ashe an cin magani ke ki mu saboda haka ina ga bai kamata a ce mutumin da yake ya san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wani a yanzu ya zo ya fi shi samun nasara ya fi shi samun nasara ya kafa gwamnatin da manzon Allah bai kafa ta ba ya ci nasarar da manzon Allah bai ci ta ba to babu mamaki domin a cikin littafin yana cewa a imman mu a imman mu limaman mu suna da matsayin da babu wani annabi mursali da ya kama kafa su anan babu wani mala'ika mukarrabi da ya kama kafa su a kansa zaka suna ga imma din sun sun fi shi kuma yana ganin shi ya da da wilayatul faqih bid'a da ya kirkiro wanda su ayatul lahi muntazili ba su yadda da ita ba cewa shi wakilin mahdi to da aqidar shi'a babu wanda zai shugabanci daula sai sai imam to imam din su kuma sun ce yana cikin rami yana ta koyewa shekara ruwa to kuma yana so ya kafa daula ya mulki ya zayi yi dole ya kirkiro wata bid'a ta cewa shi wannan na cikin rami din zai iya wakilta wani shi aka wakilta ina aka haɗu lesa ya rubuto ayatullahi muntaziri wanda ya mutu kwanan nan har ya mutu ba ta shi yake shi bai da wannan bid'ar ba ka kaga a sai a kundin shi amma daular da da ya kafa ba ce daula ba ce wanda yace menene yin gadda mutum yayi idan Allah ya bashi haihuwa domin yin murna Eh Allah yayi wa Allah godiya da ni'imar da Allah ya bashi a yayi masa hakika yanka masa dabba idan namiji ne yanka dabbobi guda biyu raguna guda biyu kosassu lafiyayyu idan mace ce sai yanka guda daya wannan idan Allah ya hore masa yin haka idan bai samu haka ba duk abin da Allah ya hore masa ko kafin zuru yanka yayi wanda bai yana daga cikin alamomin nuna murna da cewa ubangiji ya baka ya baka da to sai maganar walima walima ba a kiran walima ta'amul urs shi ake ce walima walima ta'amul urs abincin da ake bayarwa saboda abin nan ce da mutane saboda nuna farin cikin aure shi ake kira walima a larabci abin da ake bayarwa na abincin suna wannan ba sunan shi walima ba a cikin tuhfatul maulud maudud bi ahkamil maulud la ibn qayyim ya ka sunayen da ake da larabawa suke faɗa wannan abu saboda haka kowanne abu akwai sunan da ake faɗa amma walima walima a cikin aure aka san walima za ka ita ake kira a yi walima annabi ya yi walima a auren da ya yi ya kuma ce ta sahabbai su yi walima aulin walau bishan da yake a Abdurrahman ibn Auf amma abin da ya shafi suna babu wani nassi karara da ya nuna cewa a zamanin manzo Allah an kira wata walima ta suna babu wannan sai dai zai shiga cikin da'awa amma ko ko a'a yin sa zai zama da laifi to nan wani mahalli ne na nazari idan an dauka kawai da'awa ce ta a ci abinci a watsi wannan babu wani abu in kuma an dauka sunna ce kamar walimar aure to kaga wannan ya zama bid'a ya danganta da yadda ka dauke shi in ka dauka kare wani abu ne na ka ciyar da mutum abinci wanda ko da babu wata munasaba kana iya yin wannan babu da laifi amma in ka dauka cewa wata sunna ce har ka kira shi shi ba walima kamar yadda ake kira wancan walima to anan ka zo da wani abin da ba shi da asali a shari'a ina ga saboda lokaci yayi za mu dakata a nan insha Allah wanda ba tambayoyin su sai zakura wala Allah ta mai zuwa sai mu fara ta kansu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in